barkanku da sake ziyartar wannan channel din namu yau channel namu zai mana magana akan ah, matakai-matakai waɗanda za ka bi domin koyon turanci bisa ka'ida da ya dace kamar yadda muka sani masu koyon yare sun kasu kashi uku akwai mataki na farko wanda muke kira beginner akwai mataki na biyu wanda muke kira intermediate akwai kuma mataki na ƙarshe na uku wanda muke kira advance wato advanced learners kenan mataki na farko sune ne beginners su beginners idan kana wannan matakin misali mu ce mukaddara kana nursery zuwa primary a wannan matakin kana matsayin beginner ne wato kai mai farawa ne kenan mai fara koyon wannan yare ne so abin da ake so ka mayar da hankali a wannan matakin su ne kamar haka na farko za ka mayar da hankali akan vocabulary vocabulary wato kalmomi da ake yawan amfani da su a cikin ma'amaloli, kamar misali kalmomin da aka yi mu'amala da su a gida menene vocabularies ɗin da ake yawan amfani da su a gida kamar a dining room kamar dining table bathroom bedroom da sauran ire-iren waɗannan toilet spoon foot? irin waɗannan kalmomin da ake yawan amfani da su a gida su ne ya kamata ka mayar da hankali a kansu kenan in kana wannan matakin na biyu kuma ya kamata ka mayar da hankali akan family sunayen wato mutanen da kuke da alaka da su a family kamar father mother uncle auntie grandfather grandmother niece nephew cousin da sauran ire-iren waɗannan su ma ana so a wannan matakin naka ka mayar da hankali a kansu ka san su kuma ka san kowanne ga sunan shi yadda ya kamata ka kira shi sai kuma na uku shine school vocabulary da ake amfani da su a makaranta kenan kamar me kamar teacher staff room class chalk board da ire-iren waɗannan uh, vocabularies in da phrases kamar break uh, school compound da ire-iren waɗannan assembly duka waɗannan ana so ka san su a uh, wannan matakin naka sai mataki na gaba special events su ma waɗannan ana so ka mayar hankali bayan a school ka san a headmaster form master da ire-iren waɗannan akwai special events wato bukukuwa waɗanda ake yi kamar birthday idil maulid idil fitr idil adha uh, christmas da ire-iren waɗannan naming ceremony wedding ceremony da ire-iren waɗannan ya kamata a ce ka san waɗannan abubuwan su ma sai a ɓangaren agriculture su ma agriculture ana so ka san basic basic words kamar farm farming farmer da ire-iren waɗannan suma kalmomin da suke da alaƙa da agriculture ta ɓangaren abinci akwai suma rice beans millet da sauransu in ka zo ɓangaren abubuwan miya akwai sorrel akwai spinach da ire-iren waɗannan pumpkin suma waɗannan duk ana so ka san su to bayan ka san su to sai ya zamanto get meaning of the vocabularies kowane vocabulary da ka sani ka nemi ma'anarsa ba wai ka sani ba ka san ma'anar uncle me ma'anar uncle me uncle yake nufi ankil yana nufin ɗan uwan mamarka ko kuma ɗan uwan babanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda suke uba ɗaya so wannan shine uncle naka sannan idan ka san uh, house vocabularies ka san school vocabulary family vocabulary special event agriculture duk ana so ka san ma'anansu wannan mataki na farko kenan mataki na biyu kuma shine mai intermediate wato mataki na tsakiya kenan inda ka zo secondary kana intermediate me ake so ka mayar hankali a kai a wannan bangaren ana so ka mayar hankali a bangaren grammar be understood za ka yi magana yadda za a fahimce ka kuma kai ma yadda za ka fahimta a wannan level din naka kenan za ka yi magana za ka mayar hankali a kan grammar na farko za ka yi sound like you understand za ka yi magana bisa ga gwargwadon yadda ka fahimta Kar ka damu da kuskure wai ka ce dan kana kuskure a girama ba za ka yi magana ba kana tsoro kara ma dariya a girama ba haka take ba abin da ake so a wannan matakin naka shine sound like you understand ka yi magana bisa ga yadda ka fahimta kuma yana da kyau matuƙa ka mayar da hankalinka wajen gyara kurakuranka ba hujja ba ne wai dan kana tsoron ka faɗa ba maka dariya sai ka ki ka faɗa a'a ka faɗa ko da za a yi maka dariya din sai a gyara maka To a wannan matakin ana so ka mayar da hankali a ɓangaren girama ya zaman to ka san part of speech ka san sentence ka san semantic ka san syntax da ire-iren waɗannan a ce dai ka san koda basic basic mataki na farko farko dukka san su a wannan level ɗin naka sai na gaba shine communication ideas communication ideas ka samu wato yanda za ka riƙa yin magana ka samu ideas din da za ka riƙa yin magana kamar yadda na faɗa mana kar ya to kana tsoron ka ɓata grammar sai ka ƙi magana a'a ka faɗa kai iya bakin gogarinka ga kayi magana a wannan matakin naka sai na gaba shine master the part of speech kai kokari part of speech din nan ki ɗaya guda tara ko takwas guda tara da ya zama to ka haddace su noun verb adverb adjective pronoun preposition conjunction interjection articles wannan ya zamanto ka rike su wato ina nufin ba wai ka haddace su ba a'a ka san yadda ake amfani da su ka san ka'idojinsu idan nau ya zo me zai zo bayan shi verb ne ko kuma adverb ne zaka fara kawowa ko adjective ne yaya ya kamata kai arrangin nasu a wannan matakin naka ana so waɗannan duka ka san su sai na gaba shine tenses ka san present tense pre, uh, past tense present progressive tense past progressive, uh, progressive tense ka san future tense da ire-iren waɗannan duk waɗannan a wannan mataki naka na intermediate ana so ka san waɗannan kenan sai kuma mataki na ƙarshe shine me food vocabulary and function words together duk vocabularies ɗinan da ka sani da kuma function words waɗanda su ne ayyuka kamar babs kenan ka tara su waje ɗaya sai ka yi mai ka rika gina sentence a wannan lokacin dama mun ce ka samu mai communication ideas kana da yadda za ka yi magana to ka tara waɗannan abubuwan naka ya zamanto kana magana daidai gwargwado yadda za a fahimce ka kuma yadda kai ma za ka fahimta wannan mataki na biyu kenan sai mataki na ƙarshe na uku shine advanced wannan advanced shine babban mataki wanda a wannan label din ya kamata a ce turancin ka ya kai na tertiary institution ba koyaushe bane za ka rika magana kana kwaba a'a in dai har ka kai advanced din nan to ya kamata a ce akalla za ka yi magana mai kyau to ya ce logical thoughts in new language za ka zamanto kana da logical thought kana da tunani mai kyau in new language a wajen sabon yare new language nan da yake magana yana nufin wato za ka zamanto kana samun waɗansu hanyoyi wanda za ka yi creating na waɗansu phrase misali misali ka yi avoiding na kalma ɗaya koyaushe kamar yadda a darasinmu na baya in kun lura na kawo mana hanyoyi daban-daban da za mu ce sorry hanyoyi daban-daban da za mu ce yes hanyoyi daban-daban da za mu ce how to ya zamanto me kana da irin waɗannan logical thoughts ɗin nan za ka rika canja communication naka ba wai koyaushe kana tafarta abu ɗaya ba sorry sorry sorry a'a ka duba lesson namu na baya akwai waɗannan kalmomi waɗanda za ka yi amfani da su ko kuma phrase wanda za ka yi amfani da su a maimakon sorry sai me a wannan matakin abin da ake so ka mayar hankali reading and writing ya zamanto koyaushe ka zamanto ka kware in aka ce ka rubuta essay ga baki ɗaya expository ne narrative ne argumentative ne descriptive ne kowane essay aka ce ka rubuta za ka iya rubuta. sannan aka zo letter writing ita ma kowace letter formal informal semi formal kowace letter za ka iya rubuta ta a wannan mataki naka sannan aka zo wajen reading shi ma kowane text idan aka baka za ka iya karantawa public speech ne article ne za ka karanta ko ma menene dai ya zamanto idan aka ba karanta za ka karanta shi bisa ka'ida ba wai kana karantawa kana tsayuwa kana tsayuwa kamar dan primary ba a'a za ka iya karanta shi zir daidai gwargwado babu yabo babu fallasa a wannan mataki naka na advance ma an fi so ya zamanto ka goge ka kware wajen karatu da rubutu tunda an riga an gama da ɓangaren magana tun a mataki na intermediate so sannan a ƙasan shi akwai communicate and master the language za ka yi communication sosai za ka yi magana daidai gwargwado and master the language sannan kuma zai zamanto ka ƙware kan wannan yaran yaren da kake koya kenan in turanci ne haka in larabci ne haka in hausa ne ma ko ma wani yare ne a wannan mataki naka ana tsammani za ka yi communication wato fluently sannan kuma za ka yi mai za ka yi mastarin na wannan language din sai na kusa da ƙarshe good pronunciation zai zama kana da waye kana da good pronunciation za ka rika sound like native speaker za ka zama kana furta kalmomi english daidai gwargwado daidai gwargwado kamar awesome karkace ce mai awesome misali wannan kalmar awesome kar ka ce awesome a wannan mataki naka ba a so ko a mataki na intermediate ba a so ka kira ka ga kwaba wajen pronunciation so a wannan mataki matuka ana so ya zama to ka maintaining na pronunciation naka yadda ya kamata sai abu na karshe shine sound intelligent wato ka rika magana wato bisa ga hankali bisa ga nutsuwa bisa ga yadda ya dace idan muka ce sound intelligent a nan wajen muna nufin ka san su menene formal language sannan kuma su menene informal language ka bambance tsakanin formal language da kuma informal language ka san maganar da ya kamata ka yi da official person ka san kuma maganar da bai kamata ka yi wa official person ba kamar a english akwai colloquial colloquial bai kamata ka yi wa official person ba amma za ka yi wa abokinka ko kuma wani mutum daban haka so wannan tun a mataki na intermediate ya kamata ka san su amma musamman ma in ka zo mataki na advance insha Allah za mu rika kawo muku kowanne daga cikin su lesson daga cikin uh, beginners lesson daga bangaren uh, intermediate sannan kuma lesson daga bangaren advanced learners insha Allah duka ukun nan za mu yi kokari mu rika kawo lesson daki-daki a kai za mu yi farin ciki idan kuka yi mana subscribe kuka yi like sannan kuka yi share na wannan bidiyo din wassalamu alaikum warahmatullahi